lamarin dai a jamhuriyar Nijar a yanzu haka sai dai hamdala da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai domin a yanzu haka duk rahotannin da suke iske mu kan batun harin da aka kai gidan kaso na kurtukale wanda ake ta yamu tsitsi kan wannan batu to a yanzu haka dai sojojin jamhuriyar Nijar sun kashe sama da 'yan ta'adda har mutum sittin. wanda suka kai wannan hari wanda aka dinga ya matsitsi ana ya matsa hazo akan wannan labari to gaskiya ta fito fili wanda za mu saka muku bidiyo domin sauraron abin da ya faru daga bakin dan uwa dan gwagwarmaya malam hassan daga jamhuriyar nijar wanda in ba za ku manta ba an kai hari a wannan mako da ya gabata gidan kaso wanda ake ta yaɗa labarin karya amma yanzu dai gaskiya ta fito ta bayyana sai ku gyara zama ku biyo mu a sannu a hankali daki-daki dalla-dalla domin sauraron lamarin da yake akwai daga bakin 'yan uwa dan gwagwarmaya malam hassan daga jamhuriyar nijar fatan mu dai har kullum allah ya mana gamdakatar ya ci gaba da tsare sojojin juyin mulki a jamhuriyar nijar ya kuma tabbatar da zaman lafiya da tsaro mai inganci tare da kawo ƙarshen dukkan wani makircin masu makirci da kuma zaluncin masu makirci ubangiji subhanahu wa ta'ala mai kowa ya mana gamdakatar ya tsaya mana ya kuma kare mu da karewarsa haka zalika ɗauke muke da wani zazzafan saƙo tare da addu'o'i munana zuwa ga tsohon ambasadan najeriya bisa wasu maganganu da kuma kalamai da ya yi wanda ba su yi wa mutanen jamhuriyar nijar daɗi ba to a yanzu haka dai sakon ya fita daga ɗaya daga cikin 'yan ƙasa masu kishi mazauna ƙasar libya kamar yadda za ku ji daga bakinsa bayan sauranar ɗan gwagwarmaya ɗan uwa malam hassan da wannan dai za mu ce mai sauraro a yi sauraro lafiya sai dai kafin nan muna roƙonka idan wannan shine farkon kasancewarka a cikin wannan tasha ta mai albarka danna mana alamar subscribe sannan ka danna mana alamar ƙararrawa domin ci gaba da kasancewa tare da mu a kodayaushe mun gode a yi sauraro lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkato. ‘Yan uwa musulmi masu albarka da suke cikin wannan shafi mai tarin albarka ina maku fata alkhairi ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya yi muna jagora zuwa ga ayyuka na alkhairi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu salihat yan uwa musulmi masu albarka wannan bayani tsokaci ne akan al'amarin gidan kaso na kutukali dama ko da wani lokaci abinda hukuma mai albarka take umarcin talakawa shine talakawa su bar amfani da labarukan da ake yaɗawa ta yanar gizo da rubuce-rubucen da ake rubutawa wanda mafi yawansu ba na gaskiya na ba sai labarin da ya fito daga hukumar mu ta ƙasar Nijar majalisar ceton ƙasa CNSP kuma in labari mutum ke da bukata na gaskiya ka saurari rediyo na ƙasa ko ka saurari telebijin ta ƙasa insha Allahu babu abin da za a ɓoye ma 'yan ƙasa. daga cikin ingantaccen labarin da ya zo muna game da sha'ani 'yan gidan kasa da ake cewa sun tsere to magana ba haka na ba mun samu bayanunuka masu yawa mafi inganci wanda wancan takardu an tabbatar da cewa wani kwamnike ne wanda ba na gaskiya ba aka shirya lalle hakikan an kawo hari a gidan kasu na kutukale kuma mutane masu yawa wanda ma ke gadi wurin suka ce sun cinkai mutane da farhoron kaya da suka ƙaraso kakin su zaka aka yi ɗoki ba daɗi wallahi abinda labari ya zo muna tun na wurin nan kakin su gudu an kai kashe mutum sittin waɗanda an ka kashe wurin nan kakin su gudu da suka ruga da gudu aka ce suka shiga cikin kwale-kwale tunda kun san yankin tilabere akwai ruwa duk wanda ya zo wannan yanki ya gani mu ma mun gani to sai suka shiga kwale-kwale sun yi ma kwale-kwale yawa wato sun tahi sama ruwa sai jirkice da su kuma can ƙarshe su ma 'yan gari sun kashe wasu ko da aka jima kuma ga jirgi daga burkina da mali su ma sun kawo farmaki ala ayi halin dai babu wani mutum wanda ya hita a wurin nan da wa'anga mutane guda 60 wa'anda sunan kai tsaye an ka kashe su ba da wa'anda an kai ta tahiya ana ɗauka wa'anda an ka kashe can wani wuri ba da wanda ke bada labari ya ce wallahi ba su iya sanin adadin mutanen saboda ga rame nan ana tonawa wanda za a turbudewa 'yan ta'adda wannan shine bayani mafi gaskiyar labarin da muka samu cewa ba su ma shiga a gidan kaso ba aka samu Allah ba da nasara a kansu aka fatattake su aka kashe su wannan shine labari na gaskiya wanda muka samu sa'annan raddi wanda zani zuwa ga maras dalili maras dalili cikin bidiyon shi ya ce lokacin tsohon shugaban ƙasa Bazun muhammad babu wanda ya isa ya zo ya kai hari a gidan kasu to ya za a yi a kai hari gidan kasu maras dalili har ya jirgi daban da ta mota bazum na shi na ya hito kiri-kiri ga bidiyo gare mu na magana shi ya ce an ba shi kwansai wa ba shi kwansai faransu kenan ya saki terorist guda tara in an saki 'yan ta'adda to ni an magana kawo hari kuma a yaƙi gidan kasu kenan babu radda 'yan ta'adda za su zakwa su yaƙi gidan kasan ne don su hidda 'yan ta'adda tun da dama suna da shugaban 'yan ta'adda wanda in an ka kamo 'yan ta'adda sai shi sake su kenan ba zai an kuma sai ga mulkin gaskiya wanda su sun kama ba saki za su yi ba to wannan shine dalili ke maras dalili da yake kai dama ba cikakken hankali a gare ka baka fahimta abubuwa kawai abin da ya zo ma ga baki shine kake hodi baki ya sa abin da zai faɗa amma bai sa abin da zai amai san masa ba sarki shi tsohon shugaban ƙasa hambararre shugaban 'yan ta'addan Nijar Bazum Muhammad ai cewa yayi an bashi konsai ya saki su guda tara ai ga bidiyo kamar da su aka kai su fada shugaban kasa ya karrama su ya sake su kuma muna da hotuna ga suna inda ya ɗauki hoto tare da su mutum ni wallahi duk ina da da bidiyoka da hotuna to kaga ashe wannan ya isa zama shaida kirin babu radda za a zakuwa a yaƙi gidan kasa lokacin mulkin shi a ce za a hidda 'yan gidan kasa saboda dama shi na shugaban 'yan ta'adda ko da so zawa masu albarka sun yi ƙoƙari sun kamo 'yan ta'adda shi zai sake su kenan ina za a yakin gidan kasu saboda haka maras dalili wannan shine amsa tambayarka yan uwa musulmi masu albarka kamar yadda hukumar mu mai albarka ta majalisar ceton ƙasa sai nsp take kira gare mu dare da rana duk labarukan da babu ga tabbatar da suna da inganci ba mu bar raida muna yada wa'annan labari. wallahi wa'annan karnan farauta 'yan siyasa karnan farauta turawa suna kirkiren labari saboda su sai ya rudani a cikin al'umma da haka duk abin da muka jiya mu kashe kunne mu saurari hanyoyi na gaskiya wanda labari na gaskiya zai zakkuwa domin hankalin kashe kwanta yau muna sha uku samdi kenan sha uku ga wata na bakwai miladiya 2024 Allah ka tsare mu da ƙasar mu Allah ka ɗaukaka ƙasar Nijar Allah ka kiyaye ƙasar Nijar Allah ka ƙarfafar da ƙasar Nijar Allah ka kiyaye su jawon mu jami'an tsaron da suke sintiri suke kai kawo suna kiyaye ainihin wato garuruka ko can bangaren takanan motar da suka cewa eh an tahi da ita ita ma mota mun ji labari yanzu haka an ba da ransa ma ga hukuma za a dai a ɗauko wani wuri ta tsaya sun ka gaza tafiya da ita kuma a ƙarshe dama duk an kashe su awo saboda dama ita mota an ce wajen gawa goma sha shidda wa'anda sozawanmu sun ka kashe kakin ramfar shi zo aka ce cikin na sun ka ɗauki wa'annan gawaye sun ka tahe da su sun tahi gaba kuma motar take abu a ƙarshe duka an kai musu zobe kuma duka an ka fatattake su an ka kashe su to Allah ka ci gaba da ba zawon Nijar nasara Allah ka ci gaba da ba zawon Nijar nasara Allah ka ci gaba da ba zawon Nijar nasara bi rahmatika ya arhamur rahimin ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram wa'annan jagorori namu na IAS mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman chani mai girma shugaban ƙasa hasumi gwaita mai girma shugaban ƙasa ibrahim traore allah ka tsare mana su sun zo ne don taimakon afirik sun zo ne don ceton afirik sun zo ne don su fitar da afirikan daga kangin bautar turawan mulkin mallaka da suka ɗauki ɗaruruwan shekaru suna azabtar da afirka allah ka ƙarfafar da su allah ka kiyaye mana su da girma shugaban ƙasa Abdulrahman chani ya zo ne don taimakon kasar nijar jama'a ku ci gaba da addu'a a ci gaba da addu'a wato addu'a ita ce takobin mumini da wannan addu'a kasar nijar ta bunƙasa da wannan addu'a kasar nijar ta buwaya da wannan addu'a kasar nijar ta buwaya, makiyan allah makiya addinin musulunci maƙiya talakawan nijar da haka a ci gaba da addu'a allah ya tsare mana mai girma shugaban kasa Abdulrahman chani allah ya tsare mana shi allah ya karfafe sa allah ya kiyaye mana shi bi rahmatihi ya arham arhamur rahimin ya hayyu ya qayyum ya jalali wal ikram assalamu alaikum daga nan ne kasa libya lalle dan Niger ne nisan fursan wannan mutum ambasadar na kasar Najeriya wadda yake mu bakar adda ubangiji Allah ya tona mai asiri Allah sa shi cikin kaskantaci alfarma annabi da alqur'ani ubangiji Allah ya tona mashi asiri Allah kai ya bashi abin da ya nema duniya da lahira ubangiji Allah ya nasa shi cikin wutar jahannama alfarma annabi da alqur'ani ubangiji Allah ya sa shi san cikin kaskantacci wannan tsufa nashi Allah ya tona mai asiri ubangiji Allah ya tona mai asiri Allah ya hada shi da abun kumya dan rahama annabi sallallahu alaihi wasallam lalle mu yan Nijar ba mu gadi mu zo mu ma tsoho mu gunya addu'a ko mu baci tsoho amma saboda tunda bai kama girman shi ba girman shi girman tsaya ne ilimin shi ilimin banza ne na ban turawa ne mu ban ma ciki ban masu mu talakawa ne yan Nijar kuma muna son kasar mu kuma muna kishin gwamnatin mu wanda ya taba mu gwamnati wallahi za mu fice mushi ya ci uwa te kuma uban wani wallahi kuma muna faɗi da babban murya wannan mutumin ubangiji Allah tona mai asiri ubangiji Allah ya sa shi cikin kaskantacci ubangiji Allah tona mai asiri duniyar lahira Allah kai ya bashi abin da yake nema ko halak ko shari ubangiji Allah ya hada shi da shirin duniya Allah ya gama shi da bala'in duniya da na lahira alfarma annabi da alqur'ani muna ta roƙon ubangiji Allah tona mai asiri kuma insha Allah insha Allah sai ya ga abin da bai ya kauna a duniya Ka ya mutu sai ya zama wa'azi a duniya insha Allah Allah sai ya tona mai asiri Allah sai ya tona mai asiri alfarma annabi da alqur'ani tunda ba tsohon arziki bane tsohon mugun abu ne dan talauci yadda najeriya ba ta da zaman lahiya haka yake fata nijar ta samu to mu alhamdulillah mun gode ma Allah mu ga Allah maka dogara ba mu dogara ga turawa ba shi da ya dogara ga turawa ubangiji Allah ya ƙara tona mai asiri ubangiji Allah ya ƙara tona mai asiri Allah ruha mu Nijar asiri ubangiji Allah ƙara ɗaukaka Nijar ƙasanmu ubangiji Allah ya hauda ta saman kowace ƙasa ta turawa ubangiji Allah ƙara bayyana mu ƙasanmu da hanyar alkhairi alfarma annabi da alqur'ani insha Allah wanda yake kwatan addu'a wadda ba ta alkhairi ba kasan Niger Allah ya tona mai asiri dan rahama annabi sallallahu alaihi sallam ina ranar shi tsohon asara tsohon ciya dan talauci ya sa Najeriya talakawa suna kuka ba ci ba sha yin yunwa cikin su tashin su in yana da magani ya maganin kasar su ba wai wata ƙasa ba wadda za a yi magana wadda ba ko sauraron shi ba za a yi jakin banza jakin wuri da Allah ba shi ilimin banza ilimin wuri ilimin da ba zai ci amfani shi ba yana rana shi bakin tsohon ciya dan talauci muna ta roƙon ubangi Allah tuna mai asiri alfarma annabi da alqur'ani insha Allah bai gama da duniya lahiya in Allah ya yarda insha Allah Allah sai ya tuna mai asiri irin wannan tsohon wannan masu kwana da ɗiyansu shege dan banza dan talauci barka da zuwa hausar tv tashar al'umma